jama'a assalamu alaikum za a kalli labaran matashiya tv farko ga muhimman kanin su a cikin labaran za ku ji cewa gwamnatin najeriya na shirin sayar da asibitin fadar shugaban kasa da wasu kadarorin gwamnati 'yan sanda sun kama tsohon kwamishinan zaɓe na jihar adamawa hukumar shirya jarrabawa jam ta saka sabuwar rana domin sake rubuta jarrabawar. 'yan sanda a jihar imo sun kama 'yan awaran ipop kanin labaran kenan ga cikakkun su tare da ni ya haya bala fage a yau muna talata sha bakwai ga watan Shawar shekara ta alif ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka da ya je madina wanda ya daidai da biyu ga watan mayu shekara ta 2023 ga labaran gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa za ta ce fanar da babban asibitin fadar shugaban Kasa na a sorok sakataren gwamnatin tarayya ne daga fadar shugaban Kasa ya bayyana hakan bayan zaman da hukumar icrc ta shirya a jiya cikin sanarwar ta ce za a siyar da asibitin fadar shugaban kasa sakamakon rashin kuɗi da ƙasar da ke fama da kuma bijiro da wasu hanyoyin samun kuɗi sannan kuma akwai wasu ƙarin abubuwan da za a siyar kamar yankunan yan gandun daji da na buɗe idon yara da kuma ɗakin shan magani wanda yake a jihar Legas. Sannan ya ce gwamnati za ta yi hakan ne domin samun kulawa da abubuwan da za su dinga samu musamman asibitin. Ko da a kwanakin baya sai da gwamnatin tarayya ta ware naira biliyan takwas da rabi domin gyara asibitin fadar shugaban ƙasa da ke a Sorok babban birnin tarayyar Abuja. dakataccen baturan zaɓe na jihar adamawa hudu yunusa ari ya bayyana cewa baya nadamar ayyana aisha binani a matsayin gwamnan jihar adamawa lokacin bayyana sakamakon zaɓe idan ba a manta ba hudu ari shine wanda hukumar zaɓe ta dakatar lokacin zaben cike gurbi a ranar 15 ga watan afrilu bayan sanar da aisha binani wadda ta takara a jam'iyyar apc a jihar adamawa sai dai bayyana ta ke da wuya hukumar zaɓe ta ƙasa najeriya inec mai zaman kanta ta dakatar da karɓar wannan sakamako ta hannun mai magana da yawunta festus ikoye sai dai a wata hira da aka yi da shi hudu ari ya bayyana cewa shi bai yi damar yin hakan ba sannan ya musanta zargin da ake masa na cewa an bashi wasu maƙudan kuɗaɗe domin ya karkatar da zaben jihar. sannan ya ci gaba da cewa baya tsoron duk abin da za a ce yayi shi fa baya tsoron kamun 'yan sanda da suke neman sa ruwa a jallo ya ce doka ta ba shi dama ne don ya sanar da duk wanda ya lashe zaɓe a lokacin da hakan don haka baya tsoron kamu daga 'yan sanda rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da kama tsohon kwamishinan zaben jihar adamawa an kama barista yunusa ari bayan bukatar hakan daga hukumar zaɓe a najeriya inec da aka aike wasu fetan 'yan sanda na ƙasa mai magana da yawun hukumar 'yan sandan najeriya mu yi wa adojobi ne ya sanar da hakan tare da tabbatar da kamun a yau talata ya ce wasu daga cikin mutanen da ake zargi da hannu wajen kawo cikas a zaben su ma sun shiga hannu yunusa ari ya shiga hannun zargi bayan ayyana aisha binani a matsayin wadda ta lashe zaben gwamnan jihar adamawa hukumar zaɓe ta dakatar da karɓar sakamakon wanda ta ce hakan bai dace ba a tsarin ba an yi zargin tsohon shugaban ya ayyana sakamakon kafin karɓar sakamakon zaben wasu ƙananan hukumomi a jihar masu mu labaran kuke kallo daga nan ɗakin yada labarai na matashiya tv za a iya kallon mu mu na yanar gizo a kan matashiya facebook mujallar matashiya sai youtube mujallar matashiya facebook mujallar matashiya da instagram mujallar matashiya sai kuma matashiya a twitter za mu je mu kalbi wannan sakon da sani shirin labaran namu ya dora albishirin ku matasa samari har ma da 'yan mata mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing daukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography yadda ake daukar hoto da bidiyo na zamani ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda daukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne. Domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal. A ofishin mujallar matashiya da ke number 1B Faransu Road Sabon Gari a kanan Dago. mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka: sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabu. Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. To barkanmu da dawa. Hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta ƙasa Najeriya NCDC ta ce mutane a hudu ne suka mutu sakamakon cutar zazzabin lasa sanarwar da ta fito daga hukumar ta ncdc a jiya litinin ta ce akalla mutane da da hamsin hudu ne suka rasa rayukansu a farkon wannan shekara ta 2023 ncdc ta ce bayan mutuwar mutane 154 akalla an samu yawan masu kamuwa da cutar zazzabin lasa 800 da casa'in da bakwai a jihohi ashirin da shida a cikin su watanni hudu jihohin da suka hada da bauchi benue ebonyi enugu gombe jigawa kano kogi taraba nasarawa plateau da wasu sauran jihohin kasar sannan yawancin jihohin da cutar ta fi tsamari su ne ondo edo da kuma jihar bauchi rahoton ya nuna cewa adadin masu dauke da cutar zazzabin lasa a shekarar nan ya haura na bara cutar zazzabin lasa wadda ake samun ta daga jikin bera ta yi saurin yaduwa a kasar tun bayan bayan bullarta a farkon shekara ta 2022 inda ta harbi jama'a da dama kuma ta hallaka su hukumar shirya jarrabawar shiga makarantar gaba da sakandire jam ta sake ayyana ranar shida ga watan mayu a matsayin ranar da za a sake rubuta jarrabawar sanarwar da ta fito daga bakin mai magana da yawon hukumar ta jam fabian bajami Benjamin ya ce za a sake jarrabawar ne sakamakon wasu daga cikin ɗalibai da ba su samu damar rubuta jarrabawar ba. Fabian ya ce ya ci gaba da cewa an yi hakan ne bayan wani taron gaggawa a ɗakin taro na hukumar tare da ƙwararru kuma aka ga dacewar sake ba waɗanda ba su samu damar rubuta jarrabawar ba wata damar sannan ya ce an yi duk wani tsare-tsare da za a cimma nasara don ganin komai ya tafi daidai ba tare da an sami wani matsala ba sannan daga ƙarshe ya ce ranar hudu da biyar ga watan mayu za a turawa ɗalibai sama da dubu takwas lambar jarrabawar da kuma cibiyar rubuta jarrabawar da za su yi tsohon shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasa najeriya nba mr ok wali ya shiga ya shaƙi iskar 'yanci daga hannun 'yan garkuwa da mutane kamar yadda wata sanarwa ta bayyana ta ce an yi garkuwa da shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasa makonni biyu da suka gabata kuma yanzu haka an an hada shi da iyalansa bayan shakar iskar yanci sai dai sanarwar bata bayyana cewa ko an biya kuɗin kafin sakin nasa ba a ranar 17 ga watan afrilu ne dai wasu da ake zargin 'yan garkuwa suka shiga unguwar obio da ke karamar hukumar a fabio inda suka afka gidansa oke wali tare da tafiya da shi har ya yi tsawon kwanaki sha hudu a wurinsu a jihar ribas sai dai ba a ji matsayar hukumar 'yan sanda a jihar ribas ba dangane da hakan matsalar garkuwa a ƙasa irin najeriya ta zama ruwan dare inda daga ma'inda ba daga manyan kasar ba ko kanana duk da gwamnati mai barin gado ta ce ta magance matsalar. rundunar 'yan sandan jihar imo ta tabbatar da kama mutane tara da ake zargin 'yan kungiyar aware ta biyafara wato ipob bayan hallaka jami'an 'yan sanda biyar da yake jawabi ga manema labarai kakakin rundunar 'yan sandan jihar imo henry okoye shine ya bayyana holan a ga 'yan jarida a litinin babban henry ya ce mutanen da aka kama su daban-daban inda aka kama babban su a jihar abia sannan an kama sauran a imo kuma sun tabbatar da su ne suka hallaka jami'an 'yan sanda biyar a jihar imo kuma an kama su da muggan kayan laifi da dai sauransu kuma sun bayyana cewa su 'yan kungiyar aware ta aifam ne sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar ayabawa jami'an jihar bisa irin wannan kokarin da suka yi kuma jama'a su ji gaba da bada da haɗin kai tare da bayyana wata masaniya akan waɗanda wasu ɓata garin Ƙungiyar 'yan awaren Najeriya ta IFAB ƙungiya ce da ke neman ɓallewa daga ƙasa irin Najeriya ƙarfi da yaji domin kafa sabuwar ƙasa mai suna biyafara, sai dai gwamnatin ƙasa najeriya ta haramtawa duk mai burin shiga ƙungiyar masu kallon mu a nan labarai na wannan rana ya zo ƙarshe sai dai kafin rufe ga maimaitin mahimman kanunsu gwamnatin najeriya na shirin sayar da asibitin fadar shugaban ƙasa da wasu kadarorin gwamnati. 'yan sanda sun kama tsohon kwamishinan zaɓe na jihar adamawa hukumar shirya jarrabawar jam ta sake sanya rana domin sake jarrabawar 'yan sanda a jihar imo sun kama 'yan awaran ipop anan labaran ya zo ƙarshe a madadin wanda ya tace labaran abubakar murtala ibrahim ya haya balafage nake cewa mu kasance da asibahin gobe laraba domin kallon takaitattun labaran a madadin kowa da kowa nake cewa mu kasance lafiya